to na farko ita ce inna mm. inna za mu ce kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko Allah ya tsare mu da sharrin inna kuma Allah ka kiyaye mu da sharrin aljana inna wato inna hanyoyinta suna nan guda bakwai dan jarida inna da ka ganta a takan da matsaloli da yawa kuma aka mata tunani da yawa a asibiti wadda ba haka bane wani sai an yi an yi abin ya gagara na farko shine akwai mutumin da yau zaka ga zai kwanta bacci shi bai faɗi ba shi bai karye ba shi bai gurɗe ba a mafarkin ma bai ma mafarki ba yana tashi sai ji hannun shi kamar baya aiki hannun kwata-kwata zai ji daga wannan hannun haka sai an daga mishi kafin ina kai ka ga haka eh. sai ka ga gashi da jikin hannun eh. hannun sai ka ga sai an rike mishi haka mm. bai isa ya amfani da shi ba to wannan sharrin inna ne inna kuma takan iya bige mutum ko a bangida ko a kan bishiya mutum zai je mata kashi a inuwa ko kuma mutum ya zo ya taka ta ba rashin sani ko kuma wasu dalilai to inna sai ka ga ta gurbatar da kai mutum sai ka ga gefe daya shanye da hannu ka ga mutum ba zai iya ba gashi garo nan komai zai yi malam amma wannan shashin ba zai iya ba to wannan shine sharrin inna tana zama a birni da daji ko da ko ina tana nan ita inna wato tana da wahalan magani ko mu zan ƙara jaddada maka inna in ta shafi mutum mm. tana ba mu wahala matuka sai dai kurin a dage da addu'a kuma abin ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da za ka yi ma'amala ka rika yin addu'a to wannan ita ce sharrin illa da dama ana iya cewa mutum hawan jini ka ga gefe da ana gasa ka to yawanci inna ne take shafar ka akan iya tura wa mutum <coughs> ana iya tura ba mutum inna tafetin naka ko tafetin 'ya'yanka ko ka ga mutum bakin shi ya koma gefe daya kuma sabanin ba haka yake ba bakin ka gashi straight fa mm. sai koma gefe ɗaya inna ce ko kuma ka ga mutum yana ta tsotsewa yana ta tsotsewa ko kuma ka ga kafafuwan mutum gaba daya tsotse cinyoyin shi suna da kyau wani kuma za ka ga cinyan ne zai tsotse kamar zama kamar blogari kafan kuma za ka same shi na da kauri kamar skeleton mm, mm, ita inna haka take mai da mutum tana mai da mutum ne kamar skeleton eh to saboda haka jama'a don Allah mu yi addu'a Allah ya tsare mu daga sharrin inna amin Allah ya kiyaye mu da sharrin inna amin a ah, kar ta shafe mu kuma kara turo mana duk wanda za su turo Allah ya sa su ta koma musu kansu amin saboda inna masifa ce eh, naji zaki a maganin inna yake cewa tana iya shafan mutum <coughs> da a juji ko ko a wurin bayan gida kenan wuraren da kazanta suke inda takan ziyarci irin wuraren kenan eh dan haka yake bukatan a rika yin addu'a kafin a kwanta ko kafin a yi bacci mm. ko kafin a yi mu'amala da mutane ko kuma kafin ka shiga harkokinka na kasuwa mm, mutum ya rika yin addu'a don da dama mutum yana iya yin wannan inda za ka ga tana da damuwa wani mace ce za ta fita irin mangariba ko bayan lishai sai ta yi gamo da ita ko ta taka ta ita takan iya baza 'ya'yanta yadda ga kamar kuke da 'ya'ya tana da su mm. to in ka taka dan Mm. sai ta gurɓata ka ko mace ce da ciki ta shiga cikinta sai ga an haifa dan ya wuna zuba nan gefe kafa ya shanye ya tankware kanshi yana kallon sama yaro kasa tsayuwan wuya duka wannan yana ɗaya daga cikin sharrin inna to Allah dai kai mana magani Allah ya sauwake to zaki sai kuma bayanin galla to a na biyu ta ce galla mm. to galla kowa ya santa sai dai wadda mu ce za a ƙara muku bayanin ta galla alamominta guda hudu ne zuwa uku hmm. a na farko ita ce a galla takan iya sa mace ko namiji sukan iya shafan shi sai ka ga mutum galau-galau gashi ya san duk abin da yake yi hmm. amma kuma ɗabi'un shi ya zama kamar wawawa haka hmm. za ga ba ɗaya wawa ne kullum yawa shashasha ne sakare ne ya san duk abin da yake kuma ba ka cuce shi ba mm. amma za gan shi gabo gabo ya ma fi kan lissafi <laughs> amma sai ka gan shi gabo gabo haka shashasha to wannan ita ce galla sai ka ga mutum yana sa mutum dariya <laughs> ko yana <laughs> salamu alaikum yadda ka gani gabo gabo haka galla take ita tana da wannan damuwa gabuwa ce eh kurin za ga ko mutum ne aljanu suke haushi an kama karatu ko kuma an buga hayaki can kuka an gama sai ka ga jari ya shigo <laughs> to galla kenan kana jin wannan mutum to wannan galla ne ko mutum ka ji shi kuna zaune lafiya ka ji kuna kyalkyale da dariya fita ya cin shi to galla tana kan shi jama'a ku saurari wannan wannan na baku wannan assignment so da idan kana yi ko iyalinka ne ko 'ya'yanka to a nema taimako wato za a ga mutum lafiyar shi kalau kuma da kuma lafiyar shi lau wurin ko an bata mishi rai ko na abu to galla sai ta neman irin wannan sai ta neman ta shafa mutum sai ga mutum dariya ya zama wawa gaba gabo wani za ga zai je makaranta kullum zai je sama da shekara sunan shi ba zai iya rubuta ba to gallaci ita take sa mutum shiririta ya je nan ya yi bacci ya yi manta takardun shi hmm. wani za ga so nawa za ka ga mutum za ga zai tafi ya ce ya manta da mota ya manta da kin mota ya manta da kin mashin ya manta da takalmin shi ya tafi da dan shi ne ya manta da ɗan wani ma zai tafi da matan shi ne wata ƙasa ya sakarci dai shine abin da shine galla sau da haka Allah da ya kiyaye kuma duk wannan jarabawa ce mummuna Allah kai mana maganin shi sai bijiya na binta sai aljana binta a kowa san cewa binta ana ji ana binta binta binta a binta ɗabi'uta suna tewa binta tana taimako ba ta taimako to amma taimakonta ya fi sharrin binta yawa dalili kuwa binta duk mutumin da yake da binta ko aljana binta ko kana da binta ta kan yi zuwa maka a mafarki ta ce ma ka yi sadakan kaza duk wani hau da zai zo maka eh. ko wani sharri ko ta masifa to binta za ka gani in kana tare da ita ita ne zaka ganta take nuna cewa mutum ya rika sa fararen kaya ka gane mutum zai rika sa fararen kaya ko ranar juma'a ko kuma ta nuna maka ga abin da take bukata kuma mm. tana son turare akwai turaren ta binta idan lokacin ta zo mutum din da yake zai ci a juya mishi a jiki ka ga mutum na wannan to akwai binta tare da shi ko kuma mutum za ka ga bai ci abinci sai turaren idan ya dauka sai sha mutum goma kuma ba ta maka komai binta ce ita wannan turaren ta kenan eh turaren ta take so in ta zo ma za ta zo da sallama ne salamu alaikum a ni kar ku yi kaza kana yi kaza a ni na zo ziyara ne na zo kaza ne biyayya na zo to suna mana biyayya kwari to ita ce binta eh, tana taimakawa al'umma kwarai yawwa ta wani gefen kuma idan aka fi karfin ta ba yadda ta iya sai ta ja baya ta barka shine cutarwa yawwa kamar mutum ne a ce ga Eh, abin nan eh, ka san ba ga eh, wuta ya wuta to sai ka yi baya ka laɓi ka san faɗan da ya fi ƙarfin ka yi kame da shi wasa ita a me yake da suna a binta da duna ba sa shiri a gane ko tafiyar su ɗaya ne an ba sa shiri kaga a shirin ma ba mu shigo da duna ba to amma na shigo da shi so <laughs> da yanayin abin yana kaina ne namijinta kenan ya ba miji ba ne abokin fada ne ba sa shiri kowa na son a ce kayan shi ne yanzu duna inda za ka sa bakin kaya ita kuma ina za ta zo ta ce a ah, ita fari take so shi kuma ka sa baki duna shi kuma zai fari eh. shi kuma duna zai ce baki yake so ka sa duk wannan ɗabi'a ce ta aljanu ka gane ko mm. yawwa wannan ɗabi'a ce ta aljanu wato binta kuma shawarar da zan bayar shine wato ita binta mm. takan iya shan turarenta binta da kuma a alƙa goma wannan mai bunsuru kenan ana ce mishi amfani goma ne ko menene akwai sunan shi da suke kira arewa mm. kafi goma ne ko menene mai bunsuru dai ake kiran shi tulare ne shi kuma duk mai binta wani kawai ma mai aljanu yakan iya saya ya sa akwati eh ka dauka kasan kayanka ka ajiye kana ajiyewa ka bata shekara daya wala wani zaka zo ka ga babu komai ko guda goma ne za su shanye tas kuma bakin ba bude ba hmm. eh wannan binta ke eh kuma takan iya bude wa mutum harkoki eh duk da an san cewa Allah ne amma binta takan iya sa idan mutumin da kake da ita kuma kake kyautatawa eh. kana mata sadaka nono da sauransu kana bi ɗabi'un hmm. to sai ta rika kulla maka harkoki duk harkan da za a yi wadda zai lalace za ta hmm. shigo lamarin sai zama cewa an samu cimma nasara an samu ci gaba wannan ita ce binta ka gane ko dan jarida na fata kana tare da ni binta sai kuma yarmero eh. a yarmero kuma ita ce kaman a ce galau galau da kuma munafunci <laughs> ka gane ko ita ta gaji kamar munafunci gulma kinibibi kashe aure irin hatsabi nan <laughs> kurin sai ta je kunnan mata ko namiji eh. ci ai maye ne ya zage ki yana miki magana yanzu ka ga mutum kuna tare da shi a tsaya ana magana to wannan yar mero kenan mutum ga shi garo yake sai ce a ah, shi yana karɓar umarni ne to yar mero ke yar jarida ke wasu ma sai a mai da su sai a mai da mutum gane sai a ce kura rabu shi da Allah kuma ya sa abu da yake yar mero yawa yar mero kenan ita take mai da mutum gulma gulma munafunci munafunci kini bibi kini bibi raba tsakani dole wani ana samun da dama ana zuwa min da mutum hakan na sai kaga mutum a gida a ce maye maye aljanu su tashi ta ce ai maye ne sai an zo kuma sai kaga ba ai da mai ta sai yi dariya ce a yar mero sharrin yar mero kenan <laughs> tana iya kashe aure tana iya haddasa fitina ita ce yar mero yawa kuma yar mero takan iya zama mutum ma ta fita tana talle mace ce mm. Mm. tana fita ta yi talle ta yi wannan ta yi wannan idan ka zage ta kuma ta sa ka wani tsiyataku ka ga mace rashin kunya malam yarinya ka ga yarinya ta sa rashin kunya kana magana tana kallon ce kina da maita ko wata sai a yi tunanin ko maita ko kuma gagara ko kuma an san ko balaga eh. to da yawa ana samun irin wannan sai masu hankali iyaye sai su gane sai a nema taimako sai ka ga Allah raba ta da mutum don ana rabuwa da ita inda ne dai ana rabuwa amma ana shan wahala sai in mun bi ta wannan hanya mun bi siga mun neme ta mun ba ta hakuri da akwai kamun da inan ta kama ma baya yiwa gaske ko da ta rabu da kai ta riga da ta shanye ka gaba da yana ba da wahala matuƙa to zaki ita yar mero ina ita tana bada ta ita tana akwai wani taimako da take eh yar mero tana bada magani na'am yar mero tana ka da magani kuma a warke duka da yawa ko da suke amfani da ita ita kaɗai ne da malam alaji da yar mero da kuma binta da duna wani kuma yana da biyu ne wani uku wani kuma ɗaya ne ma yar mero kuma takan iya nuna maka magunguna to amma matsalanta mm. idan za ka bi yar mero za a iya ka ba station ba ma har kotu za a je a kai ka mm. <laughs> bayan an kai ka har prison za ka je idan kana da bin ah, yar mero magananta ba a daukawa in za ka yi mu'amala da ita abin ka gani shine kwan eh, sai ka ajiye maganan ka dauka wanda ka ga ya saba shari'a sai ka ajiye wanda ka ga zai zaba zumunci aje shi saboda irin wadda da dama shine ake cewa wasu suna tada aljanun karya wasu akwai na karyan wasu kuma yar mero ne take tare da su sai ta rika sa mace magana biyu ce wancan mayya gobe a ce wani maye jibo duk gidan sai ya zama duka mayu ne ka gane ko yawwa ita yar mero ke takan haddasa fitina da dama yadda kaga kamar mu a ɗabi'u mu haka su mm. suke akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai mai hankali akwai mara hankali akwai mai hakuri akwai mara mai hakuri akwai mai aihuwa akwai mara aihuwa akwai mai tsoho akwai mara tsoho akwai musulmi akwai mara musulmi duka sukan da wannan ɗabi'a da kaga ɗabi'un mu haka suke sai dai kurin sun fi mu yawa kuma sukan daɗe a duniya saboda yanzu aljan ya mutu da wuri kenan shekarar dubu biyu hmm. dubu ɗaya da wani abu to kaga kuwa yanzu a najeriya duniya ma gaba ɗaya waye ce kara ɗari biyu da hamsin a yanzu a duniyan yanzu a da yau da wahala eh. sai dai ka jana ɗari da sai dai irin a annaba da allah ya faɗa cewa bai kashe su ba irin su annabi isa da su irin su annabi eh. habir da su wannan sauransu duka kaga wannan suna na duniya suna yawo da kuma waliyai wanda allah suka roƙe shi allah ya basu ko sun ƙaura sai kamar sun mutu ne kuma suna na akwai irin wa'annan bayan Allah salihai wadda kuma ka taba su sai ka ga zara'ar kama ma ba ta yin tasiri ba za ta yi kirki ba shi yasa ake so a rika mu'amala mai kyau da mutane saboda akwai mutanen kirki a cikin ɗabi'un mu. da dama a kusan na hudu kenan ko eh, na biyar kuma shine malam alaji to malam alaji a kowa ya sani malam alaji shi mm. yakan zuwa ne a lokaci-lokaci kan yi tafiya kuma yakan iya canja murya yayi yi muryan mace ya muryan namiji hmm. to amma da dama masu magani wasu ba su da shi sai su rika ta da shi shi yasa ake ce aljanu karya ne wasu da dama da suke ce aljani karya karya ne hmm. wani kurin saboda ya ga na wani ya ce ai kaza kuma bai yi ba to wani zai ta da malam alhaji kurin kuma yana son lokaci farin riga jan kyalle shi malam alhaji kenan kuma yana amfani da mai bunsuru da kuma binta kamar tafiyar su ɗaya take Mm. yawanci zaka ji sai an yi sallama an ya hau kan mutum sai a ce wane ne binta ce ce a ah, malalaji ne a ah, malalaji ne sai ta ce ce binta ne mm. wani lokaci sukan iya canjawa a lokaci daya sai su zo lokaci daya in dai ya gama ɗaya sai ɗaya jira ɗaya suna da kyakkyawan alaka shi malalaji shi ya fi shiga cikin su eh, yana shiga shi mala alaji yana canjawa ya zama bintan ya eh, a ah, suna tare ne na'am Eh, duk da binta take shi ma yana nan eh kamar mata ne da miji kamar a ce ya tashi mu je mu mm, eh, <laughs> ah, ka gane ko to an ga mu kenan mm. to binta din da binta take malalaji na nan duk da su tafiya gurin su ba wahala yake ba mm. su duk da aljani yake inda zai tafiya yanzu ka kamar yanzu aljani daga nan zai je saudiya to minti hudu zuwa biyar ne a haka yanga kenan Mm. idan ba zai yanga ba bai wuce ya yi minti hudu zuwa biyar ba idan kuma aljani daga nan zai je kano kaga jihar nasarawa zuwa kano minti biyu ne minti ɗaya in ya yi sauri minti ɗaya in kuma ya jinkiri ne minti biyu irin tafiyar yangan nan saboda baiwar da allah ya musu su yanzu yanzu yanzu sai kaga allah ya ba su baiwa su je nan su je inda suke so aljani ya ga dama yanzu sai zama maka maceji. Hmm. sai zama kunama sai zama tsaka sai zama kadangare sai zama kura sai zama damusa kana ji ko sai zama mutum ya zama tsoho ya zama bishiya ya zama itace ya zama bushashe ya zama katako aljan ya ga dama sai zama gida da dama zaka ga mafarauta sun san da wannan mutum zai tafi daji sai ga gida ya tashi ya dawo kuma ba zai ga wannan gidan ba bukka ne a wani abu ne sai jan kira ka kai baka san mutum ba daji ka ji an kira ka duk su wannan Allah ya musu wannan baiwan kwarai da gaske sai dai mu ce Allah hada mu da na alkhairi na Allahumma amin su waɗannan aljannu da muka lissafo dan biyar da tsibiru dukkan su mm. sukan iya juyawa su fito a matsayin mutane su shiga cikin mutane dukkan suna iya mu'amala da mutane gaba ɗayan su aljani Allah ya mishi baiwa duk abin da ya ga dama ya zama zai zama yawwa sai dai kurin ya zama mala'ika ne ba zai zama ba bai isa ba Allah ya hana shi da kuma ya zama ya zama ma'aiki ba zai zama kuma aljani bai isa ya kama da ma'aiki ba ƙarya yake duk kaman haka shedan yawa duk kamannin su ba sai sa sai kama da annabi ba in ka ga annabi a mafarki shi ka gani da annabi ya ce zuciyar da ta gani a mafarki ko ta raya maka ni ne to tabbas ni ne ba aljani ne ko mutum ba yawa din ka gani a mafarki ni ka gani shedan baya kama da ni yawa amma kowa shi dan na kama da zo no zaka je mutane su ce wasu mafarki da ni ni kuma ina nan na aiki na <laughs> to kaga ni ba kowa ba saboda da dole ne a yi mafarki da kai ko ka ka dauki hmm. wasu ma aljanu ne su kawo maka a dauki hmm. wanda ya zo neman taimako masoyinka ne za a cutar da shi sai ga kaman gaka kuma ba kai din bane wani kuma Allah ne Allah ne ka gane ko dan jarida yawa to saboda haka amma annabi ne shi kadai wanda idan kai mafarki da shi shine kuma ka gani na'am bayan annabi ba wadda ake mafarki ya tabbata sai dai mafarkin annabawa wahayi Allah ka iya mana sai dai kuma sati mai zuwa sai ka lissafa musu wadda za mu kawo su sakamakon ba lokaci ɗan masu kallon mu kun ji bayanai daga